فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata wanda yau ita ce ranar ashirin da uku ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar 28 ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara da fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba wuce ba a jiya mun fara karatu a cikin aya ta 177 a cikin suratul baqara ainihin sai lokaci yayi mana halinsa wanda insha Allah ta'ala akan wannan aya din zamu tashi fadin Allah ta'ala laysa birra an tuwallu wujuhakum بسم الله الرحمن ta cewa ba kadai mutum ya kalli gabas ko ya kalli yamma shi ne aikin da'a ba sai dai ayyukan da'a suna da yawa su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jero su a cikin wannan aya na farko Allah ta'ala ce man amana billahi ko mm. wanda ya imani da Allah in imani da Allah yana cikin ayyukan da'a wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafai wan nabiyina da yin imani da annabawa sai ya ce atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatam ya bayar da dukiya sannan a wajen ba da dukiyan ya ba ‘yan uwansa ya taimaka wa ‘yan uwansa da dukiya da Allah ya hore masa waliyata ma kuma ya taimaka wa marayu wannan nan ne za mu tashi ko? fadin Allah aliyata ma wa humul lazina la kasi balahu. idan aka ce marayu su ne waɗanda ba su da mai nemowa wato mai nemowan Allah ya ɗauke shi ana ganewa ko? marayu su ne wanda laka siba lahu ba su da mai nemo masu ba wanda yake nemowa wa kadama tahaba'uhum wa hum du'afa'u sigarun dunal bulu su ne waɗanda iyayensu suka rasu suna cikin rauni du'afa suna cikin rauni sigarun ƙanana dunal bulu wanda ba su balaga ba ya tabbata a cikin hadisi yana cikin a sahiwa bi dawo hadisin Ali da Abi Talib Allah ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace la yutma ba'da ihtilamin la yutma ba'da ihtilamin ba maraici bayan mafarki domin mafarkin ta namiji yana saduwa da ɗiyamace shi ne mafi girman alaman balaga a wajen namiji mazo sulasma ya ce babu maraici bayan mafarki idan mutum ya balaga to ba maraya bane shi sai dai ya zama rago kama ya iya wa kansa alkasu zai iya nema wa kansa ita kuma ce. manzo sallallahu alaihi ya ce, wala yusma ala jariyatin idha hiya hadat babu maraici akan mace idan ta fara jini domin jinin al'ada shine mafi girman dalili na balaga mace. to a wannan lokaci ana sa ran a auren da ita ana ganewa yi ba kamar yadda muka dauka wa kanmu a yanzu ba yarinya za ta kama jini a gidan ubanta har sai ya kai kafadu su ɗaya da uwarta har sai ya kai tana ganin daman na uban nata jama'a muna gane wannan saboda wasu san zuciya da muka dauka wa kanmu ba wai shari'a ba ce yarinya ta kai aure ba za a aure da ita ba dan wani dalili wanda bai kai ya kawo ba shi wannan dalilin shari'a ba ta kalle shi ba da ta kalla haƙƙin yarinyar a lokacin da ta balaga a auren da ita shi ma ɗa namijin in ya balaga inda hali a auren da shi kafin lokacin zai yawa kansa kafu don haka ba maraya ba kenan maraya shi ne wanda bai kai ga balaga ba don haka an samu hadisi daga sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi Sallama ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza manzo Allah ce ni da mai daukar nauyin maraya haka muke a aljanna ana tare ke ko wanda yake daukar nauyin maraya manzo Allah ce haka muke a aljanna me ake nufi da daukar nauyin maraya babban abin da maraya ya fi nema a wurinka shine tarbiyya ko dai ka karantar da shi addini kai ko ko ka kai shi makaranta a karantar da shi addini idan Allah ya baka hali ka karantar da shi sana'a ko dai ka sa shi a makarantar boko ya zama injiniya kaga sana'a ce ko ya karanci noma kaga sana'a ce ko ya karanci wasu kere-kere kaga sana'a ce idan Allah ya baka iko wannan shine daukar nauyin maraya na farko dan ya fi abinci muhimmanci duk da in ba ci abinci ba za a mutu to amma in aka tashi da jahilci to mutuwa tsaye kenan ana gane waye dan haka sai abinci daukar nauyin maraya na farko tsayawa akan addinin sa da imani daga bisani sai abinci daga nan sai sutura daga nan sai wurin zama daga nan sai abin da ɗan adam yake bukata gwargwadon ƙarfinka ana ganewa ai wani ya iya daukar nauyin makaranta kadai amma bai iya ɗaukar nauyin abinci ya yi wani kuma yana iya ɗaukar nauyin abinci amma bai iya ɗaukar nauyin makaranta kaga shi ma ya mai ya yi nasa ƙoƙari wato addinin musulunci babu addinin da ya ba ɗan adam tsaro irin musulunci duk halin da mutum zai shiga yana da mai tsaya mashi diyama ce tana hannun ubanta a lokacin da ce aure tana hannun mijinta ko da mijin ma ya da rayuwa tana hannun 'ya'yanta. in ya'yan ba su kai su dauke ta ba za ta iya kara aure ana gane wannan ayi sannan manzo sallallahu kuma ya da umarnin a taimake ta domin ta zama armala wanda mijinta ya rasu manzo Allah ya ce a taimake ta wato in dai kana cikin musulunci ba ka da kunci ba ka da tashin hankali duk ta inda ka bullo akwai taimako a ga yara barayu suna yawo akan titi to ya nuna musulmi ba su yi aiki da alkur'ani ba ba su yi aiki da karantarwar manzon Allah domin idan musulmi sun yi aiki da alkur'ani da sunnar manzon Allah to maraya idan an same shi warwasan su za a riƙa yi kowa yana so ya dauko ana ganewa kai sai ta kai mutum ya je wajen hukuma yana rubuta sunansa idan an samu wani maraya nan gaba a bani jama'a ne muke nema alkur'ani ya tabbatar da taimakon maraya da falalansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace da ni da mai daukar nauyin maraya haka muke a aljanna yanzu kai wani aiki za kai yi ka zama kana tare da manzon Allah ka faɗa guda wani aiki za kai? yi to sai wannan aiki na daukar nauyin maraya wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 6005 yana cikin sahihul ibn hibban hadisi na 460 yana cikin sahihul adab al-mufrad na ainihin Imam Bukhari hadisi na ɗari. fadin Allah ta'ala wal masakina wanda ya bada dukiya ya taimaki ɗan uwa barayu da talakawa suwaye talakawa wa humul ladina la yajiduna ma yakfihim idan aka ce talaka waɗanda ba su da abin da zai ishe su fi qutihim wa kiswatihim wa sukunahum duk mutumin da baya da abinci isasshe wannan talaka ne wanda baya da tufafi isasshe wannan talaka ne wanda baya da wurin zama wannan talaka ne zama muna gane wannan dan ba wanda zai tsaya bai da inda zai zauna in ba da talauci ba idan kaga mutum a gidan haya kai ka san talauci idan kaga mutum da riga a walakance in dai ba yana wa ubangijinsa izgili ba to za ka samu talauci ne ya sa ya sanya rigar da ba ta da kyau dan da da hali zai sa hijabi kawo jama'a muna gane wannan wannan da haka ake gane talaka to dan haka shi talaka shine wanda ba ya da abinci da yawa baka samu talaka yana cin abin da ya samu ne ba yana cin abin da ya kamata abin da ake ce balance diet a yaran naku balance diet kike cewa ko wannan balance diet din da ake faɗa yana da kyau mutum ya rika kallon abin da yake ci da safa na ci kaza to da rana bai kamata in ci kaza ba kaza ya dace da irin lafiyar jikina da daddare kuma kaza ya dace amma mutumin da ya samu garin rogo da yar safe da rana ya samu rogon zai dafa shi kaga dole yanzu dai rogon ya ci da safe shi kuke sai mastat sai ga rogo ko ba ka ba da rana ba ya sake samun rogo shi kaga har yanzu ne ne stat ne da daddare kuma in ya ga doya ya sake lazza har yanzu ne ne nau'in abinci ne guda daya jama'a muna gane wannan duk wanda yana daga cikin alamun talauci idan akwai arziki a hannun mutum kaga ba za a yi haka zai ci abincin da ya dace da lafiyarsa a bisa tsarin lafiya abincin da zai iya gina masa jiki wanda ba ya da abincin da zai ci yana cikin talaka to su ko talakawa fa yutuna fa yudawla ma yasuddu bihi hajatahu sai a dauka a basu da zai biya musu bukata kamar yadda aka samu hadisi daga Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce laisal miskinu bi hadha tawabi wannan me yawon bara gida gida ba wai shine talaka ba alladhi taruduhu at-tamratu wat wanda idan aka cefa mai da biyu na daya ko biyu sai ya karba yayi gaba ko a bashi al-luqmatu wal-luqmatani ko a dan dako tuwo doma dai ko bi a bashi tafi manzo Allah ya ce wannan ba shi ne talaka ba to waye talaka yace walakin almiskina wanda yake talaka allazi la yajibu ginan yuguri wanda ba ya da wadatar da ke wadatar da shi ana ganewa talaka wanda ba ya da wadatar da ke wadatar da shi mutum an bashi abincin dare yana ci amma hankalinsa a tashi yana tunanin ya zai ya karya kaga wannan ai matalauci ne yanzu ba ga abinci a gabansa yana ci amma saboda 'ya'ya da iyali hankalinsa a tashe yake yana tunanin to yanzu ya zan yi da safe idan ya samu abincin safe yana ci hankalinsa baya kan abincin hankalinsa yana kan ya za a yi samu na rana kan wannan shine talaka dan haka miskini wanda bai samu abincin da zai ishe shi ba bai samu wadata da za ta ishe shi ba wala yusallu lahu fa yatasaddaqu alayhi kuma ba kowa yake gane shi ba bare a bashi sadaka zaka samu wani talaka ne ya samu yar farashar da shi ya goge tas ya wanke ta farakar ya sa bula ya goge ta ta miƙe karkar duk wanda ya ganshi shi karkar cikin haske yana ganin kamar mawadaci ne alhali matalauci ne jama'a muna gane wannan ana mai kallon wadata alhali babu wadata ana mai kallon koshi alhali babu koshi dan haka ma Allah ta'ala yake faɗan irin wayannan a cikin suratul baqara kan gaba za mu samu ayar Allah ta'ala ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah La tabaraka wa ta'ala ya ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah akwai wasu talakawa suna nan waɗanda usiru fi sabilillah an tsare su domin aikin Allah Allah ta'ala ce la yastatiquna darban fil ard ba sa iya fita su nema a bayan kafa saboda an dora musu wata amana ko dai karantarwa a islamiyya ko limanci a masallaci ko dai wani aikin da aka tsare su dalilinsa ana ganewa ko yahsibuhumul jahilu azniya wanda yake bai sani ba yana musu tsammanin mawadata tare mina ta'affufi saboda tare da ba sa ba mutum ya kame baya ruku to wanda bai sani ba yana ganin wadata ce ta sa baya ruku alhali ne ya sa baya ruku Allah ya faɗi yace mina ta'affufi saboda kamewa la yas'aluna an ilhafa ba su rukun mutane cikin naci jama'a muna gane wannan akwai su da yawa ka ga mutum kaman mawadaci amma baya da kokoro wani ma rigar da yasa take baka tsoro sadaka aka bashi gane ganewa idan aka bashi riga sadaka ya dai wanke ya goge ya sanya sai a ce alhaji wani alhali cikin sa yana kurfa ne ba abinci jama'a muna fahimta wannan ba ya da shi idan mutum bai sani ba Allah ya ce yana tsammanin mawadaci alhali ba ya da shi Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga irin wannan ayi ne a taimake su Sunan nan ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce talaka alladhi la yajidu ginan yughnihi wala yaqtanahu fa yutasaddaqu alaihi hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 1039 yana cikin sahih muslim hadisi na 1476 yana cikin ah, takhrijul musnad hadisi na 8540 kamar yadda yake cikin sahih ibn hibban hadisi na 3351 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 5383 Allah ta'ala ya ce wa min sabil daga cikin waɗanda Allah ya ce a ba su dukiya ko dan tafarki wa huwa al-musafir shine matafiyi al-mujtaz alladhi kana faragat nafaqatu wanda ya riga ya ketare yankunan garinsa abun hannunsa ya kare a yanzu za ka ce akwai waya kana iya buga waya gida ana gane wa ai ta ce a turo ba kuɗi ko a kawo ba kuɗi to kuma yan aka waye gari an tara mutum ne an kwace waya an kwace kudi ko ba samu wannan ya zama lambar da zai kira gidansa ma ba ya da shi don ba wayar ba sai ba komi a hannunsa a a da babu waya talaka ne a garinsu mai arziki ne yanzu ya je wani gari sai dukiya hannunsa ta kare yana cikin waɗanda Allah ya zana ya ce a tafi su a taimakai da abin da zai kai shi gare su domin shi a nan talaka ne a garin su ne mai arziki da ji wata hikima ta musulunci domin idan aka ce ai a garin su mun san shi mai kuɗi ne to a nan ba ya da shi ya ake so ya koma garin nan ya ake so ya yi sai Allah ta'ala ce wa ibn sabili da dan tafarki fa yau tsama yi wasiluhu ila baladihi li ajzi sai a dauka a bashi abin da zai kai shi zuwa garin su li ajzihi bil gurba dan ya zama kasashe saboda alburba saboda bakunta ana ganewa idan mutum gari ba nasu bane ya da katabus amma a sa ba idan ma ya da shi abokan kasuwanci sa na iya bashi abokan kasuwanci sa na iya ranta masa amma a nan bako ne bakunta ta sanya ya gaza dan haka sai a taimaka mai da sadaka wa kaza alladhi yuridu safara fi da'atin fa yuta ma yafihi fi dhahabihi wa iyadihi haka nan wanda ma yake so yayi tafiya bai yi tafiyar ba saboda rashin hali idan aka san wane yana so ya yi tafiya tafiyar kuma ta da'a ce ga Allah zai je duba mara lafiya ko zai je gaida wani ko zai je wani aikin alheri amma ba ya da abin da zai yi tafiyar nan sai a ɗauka a bashi kuɗin zuwa da na dawowa ana ganewa ai yana cikin taimakon ainihin ibnu sabil wasa'ilina Allah ta'ala ya ce wanda suka roƙa su ma suna da haƙƙi a basu wa huwa allazina la wa huwa allazina yata'arraduna bi talab su ne waɗanda sukan samu kansu a cikin roƙo bai ƙauna minan zakawati sai a ba su zakka wa sadaka da sadaka roƙo a nan ba irin waɗanda suke bara ba su ba ana gane ba. waɗannan bara ce ta neman kuɗi kuna ganewa galiban adashin suke yi suna tara kuɗi da yawan za a cewa suna da gidaje da motoci ana musu haya kaga waɗannan fitinannun mutane ne kai waɗanda suka ainihin sa ake zagin kabilan mu ana zagin addinin jama'a muna gane wannan wanda mai roƙo ake magana mutum yana garin ku sai ya kira ka a waya ka san ba mabaraci bane sai ce wane yau ko abin da zan yi buɗe baki ba ni da shi idan Allah ya sa akwai wani abu a ka a turo min kati ko kuwa a sa min a banki in cira in yi buɗe baki a gidana wannan ya tantance ka taimake shi in kana da shi wajibi ne ka bashi domin ba mabaraci bane lalura ce ta murna shi har ya roƙe ka Koko mutum ya yi sallama gidanka da dan buhu a hannu cewa da Allah abinci na ya kare ga yara ga mata don haka in akwai a wurinka da Allah dan auna min abin da zan zan zan da iyali idan kana da shi dole ka bashi sai har da ma nace bare ka kara ba jama'a muna gane wannan wayannan su Allah yace haƙƙin su yana ciki su ne afsa'ilina kaga yayi tambaya ne akan lalura ba wanda ya mai da bara sana'a shi shine asa'ilina ba jama'a muna gane wannan wanda yayi tambaya dan lalura ta matsa shi lalura ta ta sa shi dole sai yayi tambaya dan haka yayi tambaya sai a dauka aini a dauka a bashi wannan shi ake magana ainihin akai an samu hadisi daga Hassan ibn Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kara musu yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace lisa'il haqqun wa in jaa ala farq wanda ya roke ka yana da haƙƙi dole ka bashi ko da akan doki ya zo domin da doki ne mota a yanzu kun mu ce ko akan mota ya zo kuna gane ai in dai mutum ba ya da shi ya zo har ya buɗe bakinsa ya ce wane eh a taimake ni ya zama wajibi idan kana da shi ka bashi idan ka ce dole sai ka mai tambayar kwakwaf Allah ya baka izini sai baka izini ba abinda aka ce maka lisa'ili wal mahruf wanda ya zo lissa'il wanda ba ya da shi da almaharu wanda Allah ta'ala bai ba shi ba idan ya zo ya tambaye ka ya sallama da kai sai ka ba shi don haka yana da haƙƙi ko da akan doki ya zo wurinka ko da akan raƙumi ko da akan mota jama'a an gane wannan idan ya zo ya aje mota ya faki wane eh kasuwanci ya tsaya kwana biyu ina sana'a ina aiki amma abubuwa sun tsaya idan akwai wani abu a hannunka ka taimaka mu ba za ka ce je ka sai da motar ka ba suna ganewa waye me ya kawo na sai da mota dan abin da za ka bashi na yau la Allah an jima ko gobe Allah ya hore masa a ga wannan matsalar ta ne ta wuce kai ma ran da ba kai da shi in kana da dama ka tambaye shi shi ma sai ya baka a karkashin wata awani alal zili wa taqwa jama'a muna gane wannan to sai ya zamanto an yi haka shine abin da shari'a ta ainihin tsara wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama yace mai tambaya yana da haƙi ko da ya zo a kan doki yana cikin sunan abi dawud hadisi na 1665 yana cikin al-maqasidul hasana hadisi na 398 wa firri riqabi Allah ta'ala ya ce haka nan wajen wuya wajen wuya ana taimakawa waɗanda wuyansu yake a daure bi ma'ana al-riqabu jam'u raqaba jam'i ne na wuya wa huwa ma nalahu rizqu min bani adam shine wanda bauta ta same shi daga cikin banu adam daga cikin yan adam mutum dane ne wani lalura ya sa ya zama bawa ba abin da yake da tashin hankali a duniya a ce kai bawa ne ko da 'ya'ya ka haifa kana kallo za a sa musu igiya a je da su kasuwa a sayar akwai tashin hankali da yake wannan eh babu ko kuwa ce a'a mutum bawa ne duk abin da ya mallaka na dukiya na mai gidansa ne kaga sai dai ka roki Allah ya raba ka da bauta domin bauta mai ceci. bala'i ce to dan haka duk wanda ya samu kansa cikin bauta a cikin bani adam to dan haka za a taimake shi ai wa atal mala fi mutum ya dauki dukiyarsa ya bayar a wajen ƴan tawiya ai wato ha fi fakiha mutum ya bayar wajen warware wuya mutum wuyar shi na daure a matsayin bawa ka ba da dukiya don a kwance shi wato la li ajalihi wa bi sababihi ba dan shi ba a'a domin yancin sai ya samu wa aqama salata kuma ya tsaye da sallah ai ha atamma af'alaha fi awqatiha bi ruku'iha wa sujudiha mutun ya cika sallah ayyukan sallah a lokacinta da ta da sujadarta wato ma'aninatiha da kuma natsuwarta muna ganewa mutumin da yayi sallah da ta da sujada da ainihin natsuwa wa kushuha da ainihin jin tsoron Allah alal wajhi shar'i al-mardi ya bi hanyar da shari'a ta tsara a yi sallah wanda Allah ya yarda da shi muna gane wannan jama'a hanyar da Allah ya yarda a yi sallah ya bi ya yi sallah to wannan yana daga cikin wanda ya aikin da'a wato ya yi aiki na da'a wa ata zakata kuma ya bada ta kazo Allah ya magana ya bada kudi ko ya bada dukiya yanzu kuma ba bada zaka wancan ana nufin ya bada kudi ta hanyar taimakon da ba dole ba ana ganewa yi. nan kuma taimako ne na dole domin zakka hakkin Allah ne dole a fitta ana ganewa zakka hakkin Allah ne dole a fitta idan mutum bai yi sadaka ba Allah ba zai mar azaba ba amma in bai fita zakka ba Allah zai mar azaba mun gane bambanci domin ya ki ba da haƙƙin Allah to kaji ai wato zakatul malin mafruza zakata dukiya wanda Allah ya farlanta ala annal murada abinda ake nufi wato annal murada biha abinda ake nufi wato ko annal murada bima marra min ita'il mali abinda ake nufi da ayar tazo cewa wanda ya bada dukiya ana nufin at-tanafful bis sadaqati wal birri was sila mutun ya bada dukiya bayarwa ta nafila ta hanyar da'a ga Allah da sada zuci, bayarwa ta me at-tanafful bayarwa ta nafila ba bayarwa dole ba dan haka kujewa alal farida sai aka fara kawo bayarwa ta nafila kafin bayarwa ta mai ta farilla bayarwa ta nafila ita ce sadaka da kyaututtuka yau da gobe bayarwa ta farilla shi ne bada da zakka amma sai aka fara kawo bayarwa ta nafila kafin aka kawo bayarwa ta farilla mubalagatan fil haqqi alaihi saboda akai matuka wurin kwadaitarwa cewa a ba da sadaka irin ta nafila awil muradu bihima al-mafruda ko kuma dukan su gaba ɗaya farin ne zai iya dauka ana ganewa ai ko kuma a ce a'a an yi wannan ne li bayanil masarifi ko li bayani wujubil ada'i na farko an yi ma bayanin hanyoyin inda ake ƙara dukiya wajen anyan alkhairi talakawa matafiya da sauransu shine al-masarif inda za a kashe za a fatar da dukiyar na biyu kuma an maka bayanin abin da ya wajaba a bayar na dukiya duk ka ji bayani fadin Allah ta'ala da yace wal mufuna bi ahdihim a ahad Allah ta'ala ce da waɗanda suke cika alƙawarin su idan sun yi alƙawari idan mutum yana cika alƙawari yana daga cikin aikin da'a ga Allah yana daga cikin albiru cika alƙawari shine aqafun ne alaman amana wannan an dora ne akan wanda ya imani da Allah kuma yake cika alƙawari qala razi imam razi yake cewa in lam anna hadha al-ahda wannan alƙawarin da aka ce wal mufuna bi ahdihim wala irin alƙawari yake nufi in ma an yakuna bainal abdi wa bainal lahi ko dai alƙawarin tsakanin Allah ne da bawa idan bawa yayi wa Allah alƙawari to ya cika ana ganewa ko ko kuwa a'a wato bainahu wa bainar rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko ya zama alƙawarin tsakanin bawa ne da manzon Allah idan bawa yayi wa manzon Allah alƙawari sai kokari ya cika ko kuma ya kasance a bainal abdi wato hu, wa baina sa'irin nas tsakanin sa ne da sauran mutane idan mutum yawa mutane alƙawari sai yi ne sai yayi kokari ya cika wannan alƙawari da ya dauka wa mutane domin an samu hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan halaye guda hudu idan mutum ya same su to ya zama munafiki idan yana da waɗannan halaye aw kanat fi khaflatun min arba'atin ko ko kana da ɗaya daga ciki kanat fi khaflatun min an-nifaqi to kana da wani yanki na munafunci Allah ka tsare mu hatta ya da'a sai idan mutum ya bari idan haddasa kazaba idan mutum zai yi magana yi ƙarya wa idza wa'ada khalafa idan mutum zai yi alƙawari ya saba ana ganewa idan zai yi magana yi ƙarya in ya alkawari ya saba wa idza ahada gadara dan wa idza ahada gadara idan mutum yayi alkawari sai sai yayi ha'inci kaga shine me mahallu shay ko abinda ake magana kai wal mufuna bi ahlihim idza ahad sai yace wa idza ka sama fajara mutumin da idan an yi fada da shi zai fajirci ai taraba shi ya kirabuwa ko ya rika fadin wasu maganganu na sharri ga dan ruwan wannan alama ce daga cikin alamomin mu da sai Allah ta'ala ya tsare mu hadisin yana cikin bukari hadisi na 2459 yana cikin muslim hadisi na 58 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 255 fadin Allah ta'ala da yace wasabirina da masu hakuri qala ragib imam ragib yace wato al-asfahani ko yace lamma kana sabaru min wajhin mabda'an lil fada'in domin shi hakuri ta wata fiska shine tushen kyawawan dabi'u duk wanda aka ce kai wani akwai hakuri ba karamin yabo ya samu domin shine tushe na mai kyakkyawar ɗabi'a wa min wajhin a wata fiskar kuma jami'an lil fada'il shi hakuri ya tattaro duk wata falala idan kana da hakuri ba abin da ba za ka samu ba a duniya da lahira ana gane da haka hakuri ya tattaro duk wata falala illa fadilata illa wa li fiha asarun baligh dan babu wani kyakkyawan hali face haƙuri yana taka rawa a cikinsa haƙuri yana da gudunmuwa a cikinsa duk wanda kaga yana iya tsayawa ya yi sallar dare to dole sai yana da haƙuri wanda ya iya ɗaukar dukiya ya bayar idan bai yi haƙuri ba ba zai bada ba wanda kaga ya tsaya ya samu ilimi idan bai haƙuri ba ba zai samu ba duk wani abin da ka sani haƙuri ya taka rawa a cikin shi ana ganewa ko to don haka Allah ta'ala ce fil ba sa'i masu yin haƙuri a lokacin tsanani ai inda hululi hadihim a lokacin da tsanani yazo za su hakuri wadda ra'i da lokacin ainihin damuwa wato in wata cutatuwa ta zo za su hakuri wa shiddatu aidan duka dai abu ɗaya ne ake nufi alba'asa da addarra duka tsanani ne kamar yadda ibn al-asir yazo fassara wannan kalma yace addarra'u alhalatu allati tadur yanayi da yake tutarwa kaga yanzu ai halin da ake ciki ana samun cutatuwa a kasan nan ana ganewa wanda za ka yana da jari abubuwa sun lalace ko dai saboda bai samun daman yin noma da ya saba yi ko rashin samun daman kiwo da ya saba yi ko saboda rikita rikita na rigingimun yan siyasa ko dai wani dalili za ka samu an shiga wani hali mara daɗi wa hiya naqidu sarra idan aka ce abdarra ita ce kishiyar asarra asarra shine farin ciki abdarra kuma shine me bakin ciki to ya zama kana da hakuri a lokacin farin ciki da lokacin mai bakin ciki wa hina da lokacin yaki ai waqtu mujahadati al-aduwi fi mawaqil harb lokacin da kake yakar makiya a wajen yaki wa sunniyati al-harb an sanya ma yaki suna al-ba'th lima fihi min ash-shidda saboda yaki akwai wahala da ba muna gane wannan yasa manzo sallallahu alaihi ya hana mu roki Allah ya kawo yaki a'a manzo Allah ya ce la tatamannu kada wanda ya kuskure addu'a ayyaki yaƙi ba alkhairi idan aka ce yaƙi ka ce Allah ya nisa samu da shi inda yaƙi ba ya zama dole ba to ba a buƙatar ka samu kanka cikin yaƙi domin abu ne mai wahala mai tsanani Allah ta'ala ya tsare mu wal azabu wato yaƙi wani nau'i ne na azaba ita kanta azaba yusamma ba'asan li shiddati ana kiran azaba alba'a saboda tsananinta kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma ra'au ba'sana falamma ra'au falamma ra'au ba'sana jazakallahu khairan a lokacin da suka ga tun da kalmar ta fito ba'sana a lokacin da suka ga azabar Allah yana magana akan kafirai ranar tashin alkiyama sai sai falamma ra'au ba'sana ko ko anan waɗanda suka saba wa Allah falamma ra'au ba'san lokacin da suka ga me azabar mu ina albas bi ma'ana al'azab suka ga ainihin tsanani na ubangiji akwai fadin Allah ta'ala falamma ahassu ba'sana ilahu falamma kafirai yace falamma ahassu ba'athana a lokacin da suka ga alamar azabanmu mu min hayar quduna sai gashi suna ƙoƙarin guduwa inda Allah kinan alba'ath me ma'anarsa al'azab azaba kenan Allah ta'ala yake cewa faman yansuruna min ba'athillahi faman yansuruna ta'ala ya ce waye zai taimake mu min ba'sillahi daga azabar Allah in ja'ana idan azabar Allah ta zo mana idan alba'th bi ma'ana al'azab ana wa ko to wayanda suke yin hakuri lokacin da aka shiga cikin wani hali yanzu jama'a halin da muke ciki abin da ya fi kamar yadda malaman mu suka karantar da mu yanzu ne ya fi dacewa shugaban wannan kungiya Alhaji Salihu Hayatu Bambali a cikin jawabin su je idan ba ku manta ba yayi mana wannan nasiha yanzu ne shugaban kasa ya fi cancantar addu'a ana gane wannan ko a yanzu ne shugaban wannan kasa ya fi cancantar war addu'a bi ta roƙa mai Allah tunda dai Allah ya riga ya zabe shi a karo na biyu muna sa ran gobe za a rantsar da shi to mu masa addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya bashi iko ya danna duk wani abin da ya damu kasan nan Allah ya bashi ikon yin daidai ya zama dole mu masa addu'a idan muka ci gaba da zagin sa muna la'antar sa saboda wani abu da bamu samu a hannunmu ba ƙarshe kuma abubuwa su ƙara darewa su lalace fiye da halin da ake ciki a yanzu ya zama ma mun koma muna neman Allah ya dawo da mu wannan halin Ta gaba a gwani mai kyau muna fata Allah ta'ala ya taimake shi ya ba shi ikon aikata daidai Allah ta'ala mu ba ya dora mu a kan daidai ya ba mu mafita a cikin halin da muka shiga sai Allah ta'ala ce ulaiikal ladina sadaqu wayanda suke da wayannan halayen da aka ambato waɗannan su ne suka gaskata Allah fi imanihim a wajen imanin su li'annahum haqqul iman al-qalbiyya bil aqwali wal af'ali domin sun tabbatar da imani na zuci ta hanyar maganganu da ayyuka falam tughayyirhum al-ahwal yanayi bai canja su ba walam tuzalzilhum al-ahwal wahala bata canja su wanda yake da imani shine wanda Allah ya kawo jarabawa da talauci da wahala da azaba amma bata canja shi daga bin Allah ba bai daina zuwa masallaci ba bai daina zuwa wurin karatu ba bai daina addini ba yana nan a wajen bin Allah wahala bata canja shi ba to wannan shine mai imanin gaskiya jama'a muna gane wannan amma wani da ya shiga wahala yau sai ya faɗo ta kalmar da zai kafurta da ya shiga wahala da ya faɗo ta kalma ka san wannan ya riga ya fita musulunci Allah ta'ala ya tsare Allah kuma ya tsare mana harafin Allah ta'ala ce wa ulaika humul muttaquna waɗannan sune masu jin tsoron Allah ai wato anil kufri wa sa'irin ar-raza'il sune waɗanda suke jin tsoron Allah suna kaucewa kafirci da wasu munanan ɗabi'u duka ba su aikata babban malamin musulunci Imam Shankidi Allah ta'ala ya masa rahama yace faɗin Allah wa atal mala ala hubbihi faɗa da Allah ya ce ya ba da dukiya akan son kansa ko yana son dukiyar ya ɗauka ya bayar a nan Allah ta'ala ya yi magana wa atar mala bai mana bayani ba cewa shin wannan masdari ne da aka jingina shi zuwa ga fa'il ko ko masdari ne da aka jingina zuwa ga maf'ul ainihin mahazo ko ko dai me ake nufi to shine daga ƙarshe a gurguje ce wannan wato akwai abin da yake nuni a wata aya ala anna al-masdara mudafun ila fa'ilihi wannan masdari da yazo cikin wannan aya an jingina shi ne zuwa da fa'il wa maana a takaice ma'anar ita ce atal mala ala hubbihi ay hubbi mu'ti mu'ti mala lidhalika al-mali kuna ganewa bi ma'ana ay hubbi mutil mala lidhalika al-mali samma mai bada kudin ga kudin wanda ya ciro kuɗi ana zagayawa da kwando ai ba ya fata bane dan baya son kuɗin kuna gane wai yana son kuɗin ya bayar shine wa atal mala ala hubbi shine mai bada kuɗi ya bada kuɗin ko mai bada dukiya ya bada dukiya akan shi ma yana kwadayin dukiyar yana fanta ana gane wannan ai shine abin da ake nufi ya dauka ya bayar akan yana so kamar yadda Allah ta'ala ya ce lan tanarul birra sai ya ce وما تنفقوا من شيء فإن الله به وما تنفقوا Allah tabaraka wa ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ta'ala ce ba za ku taba samun imani ingantacce ba har sai kun bada cikin abin da kuke so ana gane wai kaga wannan aya an ce wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiya akan yana son dukiyar shi ma amma ya shiri ya bayar nan kuma Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku taɓa samun ingantacce nagartaccen imani ba har sai kun ciyar mimma tuhibbuna cikin abin da kuke so jama'a muna gane wannan mimma tuhibbuna cikin abin da kuke so muna gane magana wannan aya tana fassara wacce tana ƙara duk magana ɗaya ne shi yasa malaka yake cewa wala yaqwa annal anna bainal qawlaini talazuman fil ma'ana tsakanin waccan ma'ana wanda yake wa atal mala ala hubbihi da kuma lan tanalul birra ta yana magana ne akan albirra A'a ba za ku samu da'a da imani ba har sai kun iya badawa cikin abin da kuke so da fadin Allah ta'ala da yace fahinal ba da lokacin yaki lam yubayyin huna mal muradu bil ba Allah bai mana bayani anan me ake nufi da alba'su ba walakinahu ashara ah, wato fi mawdi'in akhar Allah yayi bayani a wani wuri ila anna al-ba'fa al-qital abinda ake nufi da al-ba' da Allah ya ce wahin al-ba' a da lokacin yaki wato ana nufin al-qital lokacin karawa da kafirai lokacin yaki kamar yadda Allah ta'ala ya ce fada ya alama Allahu al-mu'awwiqina minkum Allahu al Allah tabaraka wa ta'ala yace qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum haqiqa Allah ya san wayanda suke kawo tarnaki ana ganewa ai ana so a je yaki sai su kawo tarnaki ainihin kirkiro abinda zai hana tafi yaki sune al-mu'awwiqina wayanda suke kawo tarnaki ko kace wayanda suke marasa lafiya ba za su iya zuwa yakin ba sai ce wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina da masu cewa ɗan uwansu ku zo mu je ku rabu da shi ya je yaki wai a kyala manzo Allah ya je yaki shi kadai kada a taimaki manzo Allah sai malam an yi manya manyan munafikai mutum kiri iri shi baya son ya taimaki musulunci ba zai taimaki manzo Allah ba kuma ba zai bari taimakon sa ya taimake shi ba a'a sai ya je ya janye mutanen saboda a kyala manzo Allah shi kadai ya dubunya shi ne Allah ya yi magana su ana ce wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina masu zuwa suna cewa 'yan uwansu ku zo mu ce, ku zo mu ba su wuri sai Allah ta'ala ce wala ya'tuna al ba'sa illa qalila ai ba sa zuwa wurin yaƙi sai dan kadan ana ganewa ai wala a tunan qitala illa qalila wala ya'tuna al ba'sa illa qalila ba sa zuwa wurin yaƙi sai dan kaɗan. kama huwa zahirun min siyaqil kalami kamar yadda ya bayyana zahiri a cikin wannan aya wannan aya a takaice wannan shine karshen wannan aya sai aya ta 178 a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu ya ayyuhal ku masu imani ba alaikumul qisasu fil qatl Allah ta'ala ya wajabta muku qisasi ya wajabta muku rabuwa a wajen kisa idan mutum yayi kisa Allah ya ce a kashe shi kuna ganewa sai ya ce al-hurru bil hurri idan da ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace a kashe ta sai Allah ta'ala ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda dan uwansa yayi masa afuwa kuna ganewa wanda ka kashewa uba ko ka kashe masa da ko ka kashe masa dan uwa sai yace ya maka afuwa ka biya shi diya to sai Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf a lokacin da zai zo karɓar diya a hannunka to ya kamata ya zo da siga mai laushi kada kuma ya zo cewa sai an bani kuɗin yau kuma a nan take har a samu fitila. sai kuma Allah ya ce wa ada'un ilaihi bisan kai kuma da zaka biya diya duk da kai mai kisa ya hakura zai karɓi diyya ba zai kashe naka ba ko ba zai kashe ka ba ana ganewa ai to yanzu sai ka bashi diya cikin insani kar ya zama kana da shi ta ibadawa a cigaba da ne a cigaba da rigima sai Allah ya ce wa ada'un ilaihi bisan ka bashi bayarwa irin ta kyautatawa in kana da kudin sa ka bashi gaba daya idan ba ka da shi ka yi abin da kake iyawa dai ya zamanto Allah ya san ka abin da ya kamata ka kyautata sai Allah ta'ala ce zalika tasfifu min rabbikum wa rahma wannan fa sauƙaƙawa ne daga ku kuma da tausayawa idan Allah bai so ya tausaya ba sai ya ce ba makawa sai an yi kisa amma sai Allah ya ce a'a na tausaka muku in mutum yayi kisa za a iya karban diyya zalika tasfiku min rabbikum wa rahma sai Allah ta'ala ya ce faman da ba'da zalika bayan wannan hukuncin wanda ya wuce iyaka falahu azabun alimun Allah ta'ala ya ce yana da azaba mai girma idan ka duba a jikin nan zaka ga diyar rai ta kai miliyan 50 ina jin da wani abu 58 yanzu kai a ce mutum ya kawo miliyan 58 yaya malam da mutum zai zai je ya buge wani da mota kuna ganewa ko zai kashe mutum bisa ganganci ko bisa kuskure a sa ya biya wannan kuɗin ya ga cewa har ya ƙara rayuwarsa zai rika biyan wannan kuɗin ana bin shi bashi wallahi da mutane sun rage ganganci kuna ganewa cikin gari mutum zai gangaro da babban mota yana ɗi kawai abinsa haka zai iya zuwa ya taka kurma wannan kunnansa baya ji tunda shi baya jin ne tsinka mutane bakaken fata direbobin su kamar suna da takuwa ana gane ai masu tukin mota cikin bakakken fata kamar suna da takuwa ko da a talabijin kake ganin turawa za a ga mutum ya tsaya motoci suna wucewa amma mutum yana kokari ya haukan mutane da mota ko ya haukan mutane da mashin yanzu ba za a ce maka dan okada ya buge mutum mutumin ya mutu saboda dan okadan yana tafiya ne a haukace idan ya kashe mutum kawai za a zauna ne a binne shi a zo a zauna a dan yi magana kai sannunku sannunku Allah ya ƙara hakuri sannu ba fa ba yau da gobe zuwa jibi a ɗan fito da koko a sha da kosai nan magana ta wuce wallahi dole a cigaba da kashe mutum muna ganewa jama'a idan mutum baya da kuɗin biya ƴan uwansa gaba ɗaya za su biya duk wayanda suke magadansa inda ya mutu ya bar dukiya za su gada su za a ɗaura wa kaiwa da miliyan ɗaya kai miliyan bakwai kai kuma wanda zai fi yawan gado to shi zai fi yawan yawan daukar nauyi a tsora ma kowa abin da zai bada ba sai kun yi season driver's license sun shi ba su da kansu za su kwace to wane eh tunda ka jawo mana bala'i yanzu ina license din nan naka yace yace ga yana ce to ka aushi ina ma kullum mota ga yana to mun raba ka da tuki har abada ana gane wai ko yanzu an hutar da gwamnati an rage mata aiki wato idan Allah ya yi tsari jama'a wannan tsarin fa shine zaman lafiya idan ba za a bi wannan tsarin ba za a shiga cikin bala'i irin wanda ake zato da wanda ba a tsammani waɗannan magana da kake gani rough safety da mai galiban ƙarya ce su ma suna rough driving ana bin da su ma wasu su basu san ka'ida ba abubuwan da ya kamata a sa a mota don kiyaye haɗari trafiketo da sauransu su ga motar rough safety su ma babu motar su kata-kata mai dokan bacci yana gangari ai kamar ɗan sanda ne ana ganewa ai da ka gani ka san wannan ba doka yake tsarewa ba shirme ne kurum illa man rahima rabbi yan kadan ne suke yin kadan ne kwarai ba da gaske muke yi ba wata kasa ma nan idan ka gani sai ka ce wayo Allah ina ma da kasa ta ce saboda doka da tsari amma mun kasan mu ba ɗan sanda riga kata kata ka tsufa da ka gan shi bai cikin hayyacinsa wani ma ya sha giya ya zo ya tsaya a checkpoint yana layi a checkpoint yana yawo dan sanda ba yana layi a checkpoint yana yawo waga daga ina sai da toto tira wai wannan ne zai tsara doka inda ana so a tsara doka da daga kan wannan za a fara ana gane wai wai a ce wai shan giya da shan kwaya da shan wiwi wai ya halatta a ba ke ɗin sojoji kaga wannan hauka ne ba sai da ya sha kwaya zai iya aiki ana ganewa ba yaƙi bai da alaƙa da ƙwaya zuciya ke yaƙi idan mutum yana ganin mutuncin ƙasarsa baya yadda a taɓa ƙasarsa ba sai an bashi ƙwaya ba zai yaƙi Allah ta'ala ya tsare to ibn al-haim a cikin littafin sa at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an yace ma'ana kutiba alaikum ay kurida alaikum al-qisas al-akhdh min al-jani mithla ma jana a aikata wa mai laifi irin abin da ya aikata kuna gane ba? idan mai laifi ya aikata a aikata masa fadin Allah da yace ubiya lahu ai turika wanda aka kyale shi asalin hukuncin Allah shine wanda ya kashe a kashe kuna gane wai idan mutum yace bai yadda ba shi wanda ya kashe mai dan uwa bai yadda ba sai an kashe shi dole a kashe shi ba abin da aka yi ba ne iya sauka daga kan wannan rakin da shi idan yace ban yadda ba sai an kashe shi to sai an kashe shi in ko yace la yadda zan karɓi diya a haka ba ya taimaka ni to sai a ɗauko diya a bashi cikin mutunci ana ganewa ai sai a biya shi cikin mutunci babban malamin musulunci a Sheikh Muhammadu Al-Amin ibn Muhammad Al-Mukhtar Ashangidi Allah ta'ala ya masa rahama da ya tashi fassara wannan aya shi ma sai ya dauko daga wani littafi da ake ma dafu ihamil ittiraf an ayil kitab yace fadin Allah ta'ala kutiba alaykumul qisasu fil qatla yace hadhihi al-ayatu tadillu bi zahiriha ala anna al-qisas amrun hasmun la budda minhu ayan nan tana nuna cewa qisasi ramuwa wani al'amari ne na wajibi dole sai an rama bi dalili qawlihi saboda fadin Allah kutiba alaikum an wajabta muku li'anna ma'anahu qurida Allah ya wajabta muku wa hukima Allah ya sanya shi ya zama dole akan ku ma annahu ta'ala tare da cewa shi Allah da kansa kuma zakara aidan annal qisasa laysa bi muta'ayyin Allah da kansa kuma sai ya dawo ya ambata mana cewa rabuwan ba dole sai an raba ana iya yafewa ana ganewa ai Allah ya yarda arama yayi umarni da arama amma kuma ana iya ne yafewa sai a tarbiya ba inda ake cewa an yafe gaba ɗaya kawai mutum ya kakkawa rigar sai tuwa a'a a yafe a karɓi me a karɓi diyya ana ganewa ko Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda ya yafe ma uwansa wani abu wato na hukunci wal jawabu zahirun jawabin wannan magana aya ta yake wa huwa anna al fard al qisas cewa farlancin qisasi wa ilzamihi da tabbatar da shi wato fi ma idza yace fi ma idza lam ya'fu awliya ujani idan ma abota jini ba su yafe ba Yan uwan wanda aka kashe ai kaga wanda aka kashe bai iya tashi ya ce ban yafe ba fa ai ba zai iya faɗi ba domin an riga yi an kashe shi sai wansa ko ƙaninsa, ko mahaifinsa ko babbansa dangin ubansa ne suke da ƙarfi a kansa ba dangin uwansa, ana ganewa dangin uwarsa ma nashi ne suna iya yin wani abu amma idan ba dangin uba ana gane wannan so dangin uba idan suka yafe dangin uwa ba su da magana domin dangin uba ɗansu ne su ku dangin uwa ba ɗansu ba ne ina ba ta gano wannan ba dan su bane bare su yi karambani a'a sai idan ba a samu wadancan ba so dan haka yake cewa idan ma'abota jini suka yi afuwa au ba'dhum ko a samu wasu daga ciki su yi afuwa to duka ana karba kama yushiru ilayhi qawluhu ta'ala kamar yadda fadin Allah ta'ala yake ƙara bayyana ayar Allah ta'ala ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi wa man qutila mazluman ranar fala yi siriful kafi. Sabari da hannu ne wa likin rukwana, sai ya ce, Fala yi rukwana fi inna fallahu, inna huka na masura, inna huka na masura. A aya ta talatin da uku a cikin suratul Isra'i, Allah ya faɗi wanda ya ba wakilcin jini, muna ganewa, wanda Allah ya ba shi mai wakilcin jini. idan an kashe dan uwansa shi zai tsaya Allah ta'ala ya ce wa man qutila mazluma duk wanda aka kashe shi da zalunci faqad ja'alna li waliyi mun sanya ma waliyin sa sultana mun ba shi dama ija Allah mun sanya iko a hannunsa dan haka fala yusrif fil qatl wajen rama kisa kada ya wuce iyaka ya tsaya iya inda aka mai kisa yayin ramuwa kada ya wuce iyaka innahu kana mansura kuma Allah zai tafi shi uba an kashe masa da yanzu shine waliyul dabi to Allah ya ce faqad ja'alna li waliyyi da an kashe masa uba shine waliyul dabi faqad ja'alna li waliyyi dan uwa an kashe dan uwansa shine waliyul dami Allah ya ce faqad Allah li walihi sultana mun ba da karfi ga waliyinsa fala yusrifu qatl kai ya wuce iyaka a wurin kisa Imam al-Qasimi Allah ta'ala ya masa rahama ya zo fassara wannan aya ya yiwa ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl yace hadha shuruhun fi bayanin hududil huquqi anan Allah ya ci gaba wajen yin bayanin haddoda da haƙoƙa allati li adamiyyin muayyan wanda Allah ya sanya ma wani dan adam sananne wahiyan nafusu shine magana akan rayuka wa kutiba da Allah ya ce bi ma'ana furida wa ujiba Allah ya farillanta Allah ya wajabta ayi ne ayi kisasi ayi rabuwa a wajen kisa ana ganewa Allah ya farillanta ayi rabuwa al-hurru yuqtalu bil hurri idan da ya kashe da ana kashe shi ai an san da wanda babawa. in da ya kashe da za a kashe shi wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa za a kashe shi wal unsa bil unsa haka nan dai idan mace ta kashe mace za a kashe ta faman ufiya lahu min alqatilina wanda yayi yafiya aka yafe mishi daga cikin waɗanda aka yi wa kisa aka yafe min akhihi wato dan uwansa musulmi ya yafe masa dami akhihi almaqtul jin dan uwansa musulmi kaga anan sai Allah ya kira wanda ya kisa dan uwa ana gane mutum ne dan uwanka ne musulmi sai ya kashe maka dan uwanka na jini har yanzu Allah yana so karka manta cewa dan uwanka ne musulmi kuna ganewa Allah bai kira shi kafiri ba sai ya kira shi ne dan uwanka musulmi to idan dan uwanka musulmi yace kisan da kai na yafe ma kisa na yafe ma a kashe ka amma ka bada da diya muna ganewa sai Allah ya kira shi dan uwanka saboda ba wanda zai iya maka haka sai saboda ɗan uwantaka musulunci tunda ka kashe shi to yanzu ka bada diya na yafe maka kisa ka ci gaba da rayuwa yanzu ka ga ya maka alfarma ci gaba da da rayuwa in ba haka bai ce kisa yake so dole a burda wuya dole a sare mutum shine kuma ka'ida in ba haka ba duniya ba ta taba zama lafiya wallahi duk wanda yace za a zauna lafiya ƙarya yake kuna gane wannan ai duk wanda yake ƙarya za a zauna lafiya su ma sun sani yan gwamnati ƙarya suke ba ne ma abinci suke kawai suna karɓar dukiyar jama'a ne da barna su ma sun san ƙarya suke ta ina za a zauna lafiya an goce ma tsarin mai tsari ne Allah kuna ganewa in dai aka goce wa tsarin Allah wallahi ba za a zauna lafiya ko da ana so a zauna yanzu ka duba haka kasar nan fa janar na soja aka kashe ko ba haka ba aka samu mota da yawa a cikin ruwa mutane sun kashe bayin Allah sun jefa motocin su cikin ruwa amma kasar ba a yi komi ba wai kuma kana so irin wannan kasa a zauna lafiya Da dama ke kawo zaman lafiya Allah ne mutum da an taɓa Allah ba za a zauna lafiya ba sai ran da aka yarda za a ba Allah shi kuma Allah ga tsarin da ya tsara ya ce wanda ya kisa a yi mai a kashe shi idan kuka yi haka Allah ya ce za ku zauna lafiya idan ba ku yi haka ba kun shiga cikin bala'i wa yake wannan magana Allah ne Allah gane magana magana ce ta Allah batun a zauna lafiya wallahi sai an ba Allah idan akwai wanda ya isa ya bugi kirji ya ce shi ba bawan Allah bane ko ba halitta Allah bane ya fito ya faɗa idan akwai wanda ya isa ko mun sa ko shugaban kasa ne ko gwamna ko sanata ne shi ko wane ne shi ne mukami ni ba Allah ya yi ni ba ban karkashin doka Allah dan Allah ya fito ya daga hannu ga shi babu ko to tunda mu bayan Allah ne to shi kuma Allah ga dokar shi in dai zaman lafiya ake nema da gaske ba irin zaman lafiyar yan siyasa ba ka san wasu ƴan siyasa ba su tsoron Allah suna so kada a zauna lafiya su ci gaba da rubuta kuɗi suna fitarwa cikin kuɗin gwamnati ba mai tambayar su an yi rigima a wuri kaza mun biya su kaza mun cire kaza ko ba haka ba duka za mu haɗu gaban Allah ku yi haƙuri za a haɗu gaban Allah ba dai dukiyar jama'a ba ce ake haɗa rigima a kakkashe mutane a zubar da jininsu domin wani ya yi kuɗi ko ba haka ake yi ba to za a haɗu a gaban Allah mutum zai wa Allah bayani lokacin da baya da shi Allah ta'ala ya gyara zukatan to shine yake cewa dan sai ya kawo shi a matsayin me dan uwansa shay'un wato bi an taraka waliyul qaud waliyul qaud minhu dan uwansa yace ya fasa ramuwa mana an talabi jan ya sauka daga neman jini ila diya yace a bashi ne a bashi diya to a bashi fi zikirin ukuwa wajen ambatan yan uwantaka da Allah yayi ta'aqqufun da'in ila al-aqwi anan Allah yana kamar Allah ta'ala yana lallashin mu ne yana nuna mana muhimmancin yin afwa idan mutum ya kashe ma mahaifi ko ya kashe maka da ko ya kashe maka dan uwa abinda Allah ya fi so shine ka yafe ka karbi diya domin Allah yana kira zuwa ga mai yafewa yau misali mutum yayi maka kisa sai ka ce ka hakura zaka karbi diya daga ran nan ƴan uwansa za su fara ganin darajarka duka danginsa ana gane ba za su fara ganin ka. za ka zo musu tamkar turiki suna jin nauyin ka, domin da ka ga dama da an kashe ɗan uwansu amma ka ce ka yi masa rai ana gane ai a baka diya ka haƙura za su ga mutuncinka kuma ɗan uwantaka da zumunci zai gane mai kulluwa amma idan ka tsaya sai an kashe shi aka kashe shi to zai bar wani abu a cikin kuma ana wa ai har yanzu ana ganin cewa wane mun roƙe shi mun bashi baki mun bashi magana ya ki karba kaga sai ya zama cewa babu ne su ma suna jira wata rana wani abu ya taso ka ba su hakuri su ki karba ana gane wannan ai shi ne Allah ta'ala ya kira mu ɗan uwa sai ya jawo hankalinmu a matsayin cewa ayi ne in so samu ne a karbi diya wa izalum bi anna al-qatala la yaqawu quwwata al-iman Allah kuma ya nuna mana cewa koda fa an kashe wancan to har yanzu ɗan take musulunci da nan Ko da mutum ya maka kisa ya kashe ma dan uwa har yanzu yana nan a matsayin dan uwanka musulmi bai zama kafiri yana nan a dan uwanka musulmi sai Allah ya ce fatibawu ai fa ala al'afi ittibawul lil qatili to yanzu wanda aka yafe mawa ya bi wanda yayi kisan nan bil ma'ruf bi shi a hankali bi an yi taliba hujjiyata bila urfin ka nemi ya baka diya a cikin kwanciyar hankali wani ne eh, ka ban diya to zan baka amma sai nan da ƙarshen shekara ko zan da ƙarshen wata ana ganewa ai to ka bi shi a hankali babu tashin hankali ya biya ka wa alal qatili ada'u diya ada'u lidiya wanda ya kisan kuma ya biya diya ilaihi ai wato ila al'afi wa huwa alwarith ya biya magajin wancan diya bi ihsanin ya biya shi da kyautatawa bila matsalin wala baktin ba tare da jinkiri ba shine wato matsal jinkiri bak kuma shine tauyewa kada ya tauye koko ya biya shi miliyan 58 din nan ana ganewa ai ya biya duka kada ya tauye inda yana shi ya biya shi kuma ba bata lokaci don manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul ghani zulmun jinkirin wanda ake bi bashi yana da shi ya biya wato ya tsaya yana jinkiri manzo Allah ya ce zalunci ana ganewa manzo Allah ya ce ainihin zalunci so da haka Allah ta'ala yake cewa zalika ai ma zukira min al-hukmi abinda aka ambata na hukunci wa huwa jawazul qisas shine halaccin yin qisasi wal afyu anhu an diyya da yin afwa a koma kan diyya Taksifin wannan ainihin tausasawa ne ai tashilun Allah ya sauka min rabbikum daga ubangijinku akan wa rahmatun bikum kuma Allah ya tausaya muku ne haitu wasa fi zalika Allah ya buɗe abun a'iya ya yafewa walam yuhajjim wahidan minhuma Allah bai ce dole sai kun karɓi jiya ba kuma Allah bai ce dole sai an yi kisa ba a'a ko dai a yi kisan ku zaɓa ko kuma a biya diya Allah ce duk ku zaɓa wannan duka tausayawa daga ubangijinku to idan an biya diya ko an rama kisan fa ta da ba da zalika wanda yaje yayi ta'addanci bayan an riga an warware matsalar ai bi an katala ghairal qatili idan mutum ya ba kisa sai ka je ka kashe dan uwansa ba shi ka kashe ba to yanzu ka yi ta'addanci kenan ana wa ai wanda ya kisa kisa na kan shi kisa baya kan dan uwan shi baya kan ɗansa baya kan babansa baya kan wani nashi kasan wasu na zalunci abinda muke yi ka ji labari ana kashe musulmai a wata jaha kai kuma ka fara kashe kirista nan wannan zalunci kuma ta'addanci ne domin wannan bai maka komi ba wanda yayi abu shi ake wa mu musulmi ba dabobi bane su waɗancan Allah ya ce ulaika kala annabi Allah ya ce kaman dabobi suke yace a adallu Allah yace sun ba ku dabbobi cewa, to kai ma sai ka siffanta kanka da su kai ma ka zama me ka zama dabbar jama'a muna gane wannan mu ba dabbobi bane zai yi wa a ce dan ana kashe musulmi a wata jaha mu ma mu fada ma waɗanda muka fi su yawa da kisa mu ci gaba da kashe su wannan ya saba wa musulunci ta'addanci ne idan mutum yayi wannan zai haɗu da Allah kuma Allah ta'ala zai hukunta shi akan yayi kisan da gangan kuma bai samu lada ba kuma ba jihadi yayi ba in aka kashe shi a cikin wannan abin shi ko wuce ne domin ya kashe kansa Allah ya sauwaje sai Allah Allah ta'ala ya raba mu da jahilci jahilci masifa ne idan mutum bai san shari'a ba sai ya kai kansa ya baro saboda bai bai san shari'a ba yana ganin waya mun arziki yayi Allah ya kira su dabbobi haka ya kira su yace sun fi dabba bacewa kai kuma ba ba haka kake ba to ya zaka da kanka da su to da haka idan mutum ya je ya kashe wanda ba shi ya kisa ba ba da wurudi hazal hukumi bayan wannan hukuncin ya zo Allah ya ce a kashe wanda ya kisa ko a karbi sai ka tsallake wanda ya kisa ka je ka kashe wani to kai ta'addanci Auka qatala alqatila ba'da al'afwi ko ko ka kashe wanda ya kisan bayan an yi afwa an karbi diyya ka sake bin shi ka kashe au akhadhi diya bayan an riga an karbi diyya to falahu ai bi ihtida'ihi mutun yana samu sakamakon ta'addancin sa Allah yace yana da azabun alimun yana da azaba mai radadi amma fi dunya anan duniya ko bil iktisasi wato bima qatalahu bi ghairi haqq idan mutun yaje ya kashe wani mutum ya kashe ma uba sai ka je ka kashe nashi uban to yanzu shari'a za ta kashe shi tun ya kashe ma uba kai kuma za a kashe ka tun da ka kashe mai uba kuna ganewa yan ba a aike ka ba idan mutum ya kashe maka ɗa, to shari'a tana nan tana bin shi sai ka kashe shi ko kuma a biya diya kai kuma sai ka je ka kashe ɗansa kaga ai shi ya kamata ka kashe ba ɗansa ba sai ka kashe ɗansa to yanzu shari'a za ta dawo ta kashe ka kai ma saboda ka yi kisan kai ka kashe wanda bai yi komai ba ka kashe albari wanda yake wato farrantacce to kaji to dan haka wa amma fil akhirah a lahira kuwa wanda ya je kashe wanda bai yi laifi ba Allah zai mai azaba fa bin nari da wuta zai mai azaba Allah ta'ala ya shiryatar da mu sai aka ce tambihatu akwai wasu fadakarwa kafin mu wuce karatu kaje ka duba tafsiru ayatul ahkam na imamu sabuni fadin Allah ku alaikum mun riga mun ji ma'anarsa yace ma'anahu fi kulli alquran turida alaikum duk inda kaje an ce ku tiba a cikin qur'ani bi ma'ana Allah ya farillanta muku ka duba ma'anil qur'an na al-farra juz'i na 1 shafi na 110 alƙisasu an yi fa'ala bihi mitla ma fa'ala abinda ake ce ma ƙisasi a yi ma irin abinda ka yi kuna ganewa shine me shine qisas min qawlihim ittasa afara fulan ay idza fa'ala mithla ma fa'ala alqatla da aka ce saboda yanayin lokaci alqatla da aka ce jam'u qatil idan aka ce alqatla jam'i ne na mai qatilun qati qatilun guda daya alqatla kuma da yawa dan haka wayasawuna wayasawi fihi almuzakkar walmuannas almuzakkar ana cewa alqatla al-mu'annaf ana cewa alqatla duka eh daya abu daya ake faɗi ka sar'a sar'a jam'u ne na me sari'in wanda aka ainihin buge shi wa jarha jam'i ne na jarih sar'a wanda aka buge shi eh sai ga sunan sar'a ka annahum a ajazu naqlin sar'a bi ma'ana wanda suka sume ko suka mutu aka ce sar'a sun mutu kenan ko sun sume ana ganewa ko shine sara kufiya da Allah ya ce ai al'afu ma'anahu as-safahu wal iskabu ka yafe ka kayar da wato ainihin haƙƙinka afautu anhu ai safatu anhu ana ganewa ko na yafe masa kamar yadda Allah ya ce afallahu amma salafa da kuma wa'fu anna kaga duka me ake nufi Afuwa ce wannan ayoyin kaga suna fassara maka faman ufiya lahu min akhihi to dai malamai da yake magana hukunci yana da faɗi malamai jamhuru majoritin malamai malaman malikiya malaman shafi'iya malaman hanbaliya sun tafi ila anna al-hurra la yuqtalu bil ard idan da ya kashe bawa ba za ka kashe shi ana ganewa idan da ya kashe bawa ba za a kashe shi ba <clears throat> da mai yanci in ya kashe bawa ba za a kashe shi ba sai dai a mai kudin bawan ya biya diya ana gane waye ba za a kashe shi ba walal muslimu zumi idan musulmi ya kashe arnan amana ya kashe kafiri to ba za a kashe shi dalili ya zo daga cikin alkur'ani da sunna da kuma ainihin hankali lafiyayye muna ganewa mun ce mazhabar malikiya shafi'iyya da me hambaliya kenan akwai wanda suka saba musu ana ganewa abinda suka kawo hujja suka ce Allah ta'ala ya ce ku ku alaikumul qisasu fil qatla to daga cikin faqada wajaballahu musawat anan Allah ya wajabta sai an samu daidaito an samu equality a samu gender equality sannan a samu equality bangaren cewa wannan is free wannan ma is free wannan kuma shi slave kuke cewa ko bawa wannan shi bawa dole a samu mai equality akwai inda za a aiki da gender equality da daidaito na bangaren jinsi ana ganewa dan haka sai suke cewa Allah ya tilasta daidaito ba bayyana hadhihi musawat sai Allah ya bayyana daidaiton kuma a cikin aya da aya suka kafa hujja suka ce Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu bil qatla ya ce al hurru bil hurri al abadu bil abadi wal unza bil unza da in ya kashe da bawa in ya kashe bawa mace in ta kashe mace ashe ka ga da in ya kashe bawa babu kisa musulmi in ya kashe wata ba musulmi ba babu kisa jama'a muna gane wannan sai suka kawo a matsayin wannan da kuma hadisin wa'ab dan Abdullahi as-Sawani wato abi juhaifa kenan yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah yuqtala muslimun bi kafirin idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ne ana gane wa aiki ai musulmi musulmi kafiri ko kafiri ba ɗaya ba hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu uku da talatin da bakwai hadisin na cikin muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in yana cikin nasa'i hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da takwas wa ammal ma'qul abin da ya shafi bangaren hankali kuwa cewa a hankalce innal abda kasilati wal mata bawa kaman kayan kasuwa ne yadda kake sai da yaji da yadda kake sai da takalmi da yadda kake sai da gwanjo haka kake zuwa ka kasa bayi a kasuwa ka sayar kuna ganewa ai da haka shi bawa kamar kayan kasuwanci baya daidai da sauran mutane tunda shi sai da shi ake a kasuwa bi sababin riki saboda ainihin bawa ne wal kafiru shi kuma kafiri kan dabati kaman dabba ne ana ganewa ai kaman dabba ce bi sababil kufri alladhi qaza alaihi saboda kafirci ya kewaye shi Allah ya kira shi ne kaman dabba dan haka kaman dabba yake wa kada gala ta'ala Allah ta'ala da kansa yace inna sharra dawabi indallahi inna sharra dawabi halitta mafi sharri a bayan ƙasa a wurin Allah halitta da Allah baya kaunarta a bayan ƙasa mafi sharri Allah ya ce allazina kafaru sune kafirai yace fahum la yu'minuna wanda ba sa yin imani sai Allah ya kira su dabba sharrar dawabi halitta fa kaifa yusawi almu'min bil kafir ya ba za ka hada mu'mini da kafiri za su hadu ba za su hadu ba wa kaifa yuqtalu bihi to yaya idan musulmi ko mu'mini ya kashe kafiri za a kashe shi wannan shine hujjan waɗanda suka ce ba a kashe da da bawa ba a kashe musulmi da kafiri ana ganewa jamhuru majority malamai amma wanda ya saba musu shine imamu abu hanifa ana ganewa ai sune yan hanafiya yace yuqtalu al-hurru bil abdi idan bawa idan da ya kashe bawa shi ma sai an kashe shi rai rai ne rai bai kure ba wal muslimu bil kafir idan musulmi ya je kashe kafiri a kashe shi ana ganewa haka malam ya fada kuma malamin su ne gaba daya wasadallu ala zalika suka kafa hujja kutiba alaikumul qisasu bil qatl yace ni ma ita ce hujjata domin Allah ya ce ku yi qisasi idan an yi kisa ku lura inda Allah ya ce in an yi kisa amma fadin Allah da yace yace inna Allah awjaba qatlul qatili bi sadril aya farkon ayar Allah ya wajabta a kashe wanda ya kisa ne wahiya amatu aya amma ce ta ga mai gaba daya ta ummu kullu qatilin ta kunso duk wani mai kisa sawa'un kana hurran aw abdan wanda ya kisan nan tsane ko bawa musliman aw zimmiyan musulmi ne ko zimmi inda yayi kisa kisa yayi kawai a kashe shi abinda aya ta fada ke jama'a muna gane wannan yanzu malamai ne suke karfiya mu za mu tsaya a gefe in sun gama sai su ba mu sakamako idan muka shiga za mu shawo idan malamai suna fada ba shi ana gane wai a ai ba shiga fada ba ka tsaya a gefe in an gama a fito ma da sakamako to me aka tace sai ka dauka ka ce to shikenan bari dora aka ana gane wannan ayi yawa yanzu kaga wancan hujjoji da suka kawo sai ka dauka ba za a iya tura wannan hujjojin ba wanda muka ji a baya amma kaga yanzu ya fara ya fara sa kafa yana shura ne hujjojin ana gane wannan ayi ai ka rubuta da malai yanzu ya sa kafa ne yana kwance magana da suka riga suka kulla kuma ta kullu da hujjoji masu karfi shi ma yana kawo irin hujjojinsa zai warware abin da suka faɗi ya ƙara kawo nashi hujja yake cewa inna ma huwa li abinda Allah ya ce al-hurru bil hurri ko da suka kaba hujja da in ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi yace ba ku fahimci ayar bane abinda ake nufi inna ma huwa li ibtali zulmi Allah ya kawo wannan magana ne dan ya kora zalunci allazi kana alaihi ahlul jahiliya wanda larabawan jahiliya suke yi haifu kanu yaqtuluna bil hurri hararan idan mutum ɗaya ya kisa sai a je a kashe kabilar su gaba daya a kashe mutane da yawa sai Allah ya ce a daina haka idan an kashe daya a kashe daya Allah yana nufin in an kashe daya a kashe daya a daina kashe da yawa ba ku ga da ayar bai ana fahimta wannan ayi ba yana nufin cewa idan da ya kashe da a kashe shi amma ya kashe bawa a bashi ba Allah bai ce in ya kashe bawa a bashi ba ina ya ana gane wa ai Allah bai faɗa ka ba in kuma ya faɗa to ai ina ya bani da ba mu da gane wannan sai ya kawo tarihin jahiliya haka ake kuma haka ake yi idan mutum ɗaya ya kisa sai a zo kabilarsa a kashe kamar mutum goma kaga babu adalci wannan zalunci mutum ɗaya ne ya kisa ma an kashe wanda bai ji ba bai gani ba to sai Allah ya ce a tunda ɗa ne shi ya yi kisa a kashe ɗa a madadin ɗa a kashe bawa a madadin bawa ana gane wannan ko sai kawo Ya ce ai Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul ma'ida aya ta 45 wa katabna alaihim fiha annan nasa ya kawo mana sakon da yake asalin hujjar shi Imam abu hanifa Allah ya ce mun rubuta ma yahudawa da masu littafi kafin ku mun rubuta musu a littafin su doka ne annan nafsa bin nafsi ne life for life oh ana gane wannan annan nafsa bin nafsi idan mutum ya ci kare ya kashe shi mu tsaya nan ba sai mun shiga sauran ba wal juruha qisas wannan ya yanke kulli ya yanke mai da sauransu yanzu muna magana akan kisa ne ko annan nafsa bin nafsi Allah cewa idan rai ya kashe rai a kashe shi bai ce in da ya kashe kaza ba amma wannan shari'a ai ta mutanen da suka gabata ne ba ta mu bace amma ya taba hujja da ita sai yake cewa wa huwa umumu ijabil qisas fi sa'il maqtulina anan Allah ya wajabta qisasi a cikin dukkan kisa wa shar'u man qabalana shari'a wanda suka zo kafin mu Sharhun lana shari'a ce gare mu malam yarid nasifu masu ba sama abin da ya soke ba kuma babu ko ko kuna da abin da ya soke wannan ayar yace babu Allah gane wa tun tunda ba a samu abin da ya soke ba dan haka za a bi wannan shari'a idan rai ya kashe rai kawai a kashe shi ba ruwan mu da kallon bawa ne ko dai wa qala ta'ala yace Allah ta'ala yace wannan aya ka karanta wa man qutila mazluma ba Allah yace wannan aka kashe cikin zalunci ba fa kada da Allah li walihi sultana ko ba haka ba sai ce to fa innal ayata ita wannan aya in tazamat jami'al maqtuli da zulman aya ta riga ta gama shirye duk wanda aka kashe da zalunci bata ce bawa ba bata ce da ba cewa tai wa man qutila duk wanda aka kashe kur ba inda aka ce in bawa ne in kaza ne ba inda aka bari haka dan haka abidan kanu aw hararan bayi ne ko yaya in dai mutum an yi kisa kawai an yi kisa waye kisa a kashe shi ko a tafiya ba wani bambancin ba ne ko dani ba wannan bambancin domin an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace almuslimuna tatakafa'u ubu. musulmi suna da equality kaman kace blood equality jinin su ɗaya ne jinin nasu ɗaya ne jinin ka bai kunawa ba jini na bai kuna ka ba ana gane ai bi ma'ana su musulmi jinin su ɗaya ne ba wanda ya fi wani matsayi ta fiskar jini ba za a ce wane ba ne ɗan gwamna ne ko wane ɗan shugaban kasa a'a jinin su gaba ɗaya equal." ana gane waye "Is equal ɗaya ne ba wanda ya fi wani tunda manzo Allah ya ce jinin musulmi ɗaya ne ko bawa ne kai ko ɗa ne kai jinin ka bai kunawa ba jini na bai kuna ka ba kaga shi ma ya kawo ne ba hadisi yake magana ba shi ma ya kawo ana gane wannan ayi sai ka wannan hujja yace wa yas'abi bi dimmatihim adlahu na karshen su na iya bada amana su karba idan da za a samu karamin cikin mu ya dauko wani kafiri yace jama'a ni na ba wannan kafirin amana yana zaune a kashi na cikin mu duk wanda ya taba shi ya saba wa Allah domin dai mu ya riga ya bashi amana ko da shine kaskantaccen cikin mu amma dai ya riga ya bashi amana dan haka ta haukan shine wa yasa ah, bi zimmatihim adnahu wahum yadun alaman siwahum su musulmi karfi ne guda daya wajen faɗa da wani su jama'a muna gane wannan hadisin yana cikin irwaul galil hadisi na 2208 hadisin na cikin sahih ibn majah hadisi na 2189 ya zo cikin tasrij mishkatul masabih hadisi na 3406 ya zo cikin sahih abi daud hadisi na 2751 har yanzu ya ƙara kawo hadisin samura Allah ya ƙara masa ya yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala abdahu qatalnahu wanda ya kashe bawansa za mu kashe shi duk wanda ya kama bawansa ya kashe shi ma sai mu kashe shi wa man jada'ahu wanda ya yanke mara hanci ko kunne jada'anahu shi ma za mu yanke mai wa man aksahu duk wanda ya ji mar rauni aksainahu shi ma za mu ji mai rauni kenan dan bawan ka ne ba a baka dama ka yanke barkun ne ba ba a baka dama ka raunata shi ba ba a baka dama ka kashe shi ba ka je ka duba ainihin tafsirin qurtubi juz'i na biyu shafi na 72 ibnu daqiq al-aid ya kawo shi cikin al-ilmam bi ahadith al-ahkam juz'i na biyu shafi na 714 al-imam ibn kathir da ya tashi fassara wannan aya yace ku ci ba alaikumul adlu fil qisas Allah kuma ya wajabta muku adalci a wajen qisasi ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai hurrukum bi hurrikum wa abdukum bi abdikum to dai wancan magana ta kwanta ɗa daga cikinku, bawa daga cikinku. an samu ainihin daga Aliyu na Abi Dalha daga Ibn Abbas yace wal unsa bil unsa wa annahum la yaqtuluna ar-rajula bil mar'a domin lokacin jahiliya annahum la yaqtuluna ar-rajula bil mar'a ba sa kashe namiji idan ya kashe mace walakin yaqtuluna rajula birrajul suna kashe namiji idan ya kashe namiji wal mar'atu bil mar'a mace in ta kashe mace sai Allah ya saukar da wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni kaga shi kansa wa ibnu kasir ya goyi bayan wannan fahimta ta imamu ibnu ta imamu abu hanifa cewa da ga yadda suke yi sai Allah ya zo soka da wannan aya kenan har yanzu wannan aya tana aiki akan mu wa ja'ala al-ahrara fil qisasi sawa'an fi ma bainahum Allah ya sanya daya daya suke a wajen qisasi min al-amdi a wajen kisa na ganganci rijaluhum wa nisa'uhum fil nas maza da mata duk wanda ya kashe rai kawai kashe shi za'i Allah shine mafi sani an samu daga Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kara masa yadda yace lalle Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda qatala sab'atan khamsatan aw sab'atan bi rajulin qatalu ko gilatan wasu mutane sun kama wani su biyar a wata waya su bakwai suka kama wani mutum suka mai kisan gilla su bakwai suka kashe shi Umar Umar dan Khattab ya ce a kamo su duka da aka kama su Umar ya ce za a kashe su aka ce ya amiral mu'minin mutum bakwai gaba daya ga abin da ya fada ya bada ansa ya ce wa qala yace law tamala ahli alaihi ahlu sanaa laqataltuhum jami'an mutanen yaman ne yace da mutanen garin sanaa capital na yaman kenan da za ku taru su kashe mutum ɗaya su duka yace wallahi gaba ɗaya da za kashe su kuna ganewa Umar dan Ya yace da mutanen sanaa za su kashe mutum daya su taru su haɗa kai su kashe mutum daya ya ce wallahi zan kashe su gaba ɗaya kuma ba na zan komai akan rai da yanzu sai na kashe su kaga inda ana haka da ba zauna lafiya ba shi yasa sun fita zauna ne mu kuma muke cikin hayaniya da tashin hankali saboda mutum zai yi kisan kai ka gaira yawansa a unguwa ko Najeriya mutum ya kawo makami ya kashe mutane ya hada fitina ya kisan kai ba abin da za a mai wani ma sai ya koya ya ce ni ma bari yi ko ba haka ake yi ba Guda haka ibnul mulkin ya fitar a cikin albadar munir juzi na takwas shafi na 404 fadan Allah ta'ala faman ufiya lahu min aqihi shay'un lallai wanda ya yafe wa dan uwansa fatiba'un bil ma'rufi ya bi shi a hankali ai al'afu an ya'khudha diyata fil amri ya karbi diya an samu daga abi shuraishin al-adawi al-khuzai al-kadi yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda ya faɗa man usiba bi qatlin aw khabalin duk wanda aka ji masa ta hanyar kisa ko kuma aka ji masa ta hanyar rauni wato fa innahu yaktaru ihda salatin zai zabi dayan abubuwa guda uku in ma an yaktasa ko dai yayi kisasi wa in ma an yafu an yafu na ko ya yafe wa in ma an yafu da jiya ko ya karbi jiya ana ganewa ai ko ya rama ko ya yafe ko ya karbi jiya fa in arada rabi'ata in yaso na shi dai ba kisasi ba ba yafiya ba ba karɓar diya ba ya so ya tada fitina ko ku zo ala ya dai ku kama hannunsa domin kare tada fitina ita kashe kashe ana ganewa ko famani ita da ba da zalika wanda ya ta'addanci bayan wannan falahu azabul alimun yana da azaba mai dadari hadisin yana cikin da'ifu abi dawo ba sahihu ba da'ifu abi dawo hadisi na 4499 yan uwa lokaci ya riga ya wuce nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi menene mahimmancin kashe wanda ya kashe a gobe za mu ji insha Allah aya ta 179 cikin suratul baqara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh